ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ku saurara lalle waɗannan mashirkan suna sun koyar da ƙirazansu domin su ɓoye abin da yake cikinsu na shakka game da Allah saboda rashin saninsu da shi ku saurara yayin da suke rufe kawunansu da rigunansu Allah yana sane da duk abin da suke ɓoyewa da duk abin da suke bayyanawa hakika shi mai cikakken sani ne dangane da abin da ƙiraza suke